فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وإلى مدين أخاهم شعيبا يزوى قبرنا مدين من أيكا دان أوانسو النبي شعيب عليه السلام domin ya zamanto musu manzo da zai isar musu da saƙon Allah faƙala shi kuma da ya je sai ya ce ya kaumi ya ku mutane na u'budullaha ku bautata ma Allah shi kadai ba tare da kun hada shi da wani ba warjul yawmal akhir ku tsoraci gamuwa da Allah a yini na karshe sai zanto arraja bi ma'anal khawf wal khashya ko kuma warjul yawmal akhir ku sa tsammanin rahamar ubangiji a yini na karshe in fa kun bi umarni na wala ta'saw fil ardi mufsidin wala ta'saw kar ku aikata ta'addanci a ban kasa fil ardi a ban kasa mufsidina kuna masu barna shi da al da al-fasad dukkan su kowanne fasadi ne sai dai al ko al ya fi tsananin fasadi sama da kasancewar al-fasad shi yasa ya hana su dukkan dangin guda biyu wala ta'sau fil ardi mufsidin wannan kisar annabi shaibu ta riga ta gabata a yalwace a cikin suratul hud idan ba manta ba me ya faru fa kazzabuhu sai suka ta shi fa khazatuhum ar-rajfatu sai wata irin tsawa ta danke su ta kama su fa asbahu fi darihim jasimin sai suka wayi gari fi darihim a cikin gidajen su jasimina a gurfane duk sun fadi matattu saboda sun yi ba su ji wa'azin da ya musu ba ya hana su shirka ya hana su magudi wajen cinikayyar kasuwanci yace ya qawmi budullaha malakum min ilahin ghairu wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum azabu yawmin muhit wato ya gargaɗe su amma ba su ji ba karshe sai Allah danke su da azaba to sai ga wa'adan wa samud wa qad tabayyana lakum min masakinihim وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ما سكلا واد لإرابي سكتي وعادا إن مفعولا به لنا أرسلنا وند أكي قدرشي ko kuma ya zanto ibtalaina ko fattanna dan ya zanto adafi akan farkon sura wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laqad fatanna adan wa laqad fatanna samudan shine wa adan wa samuda ko kuma ya zanto ana kaddara masa ahlakna ahlakna adan wa samuda haka adawa ma mun halakar da su haka samudawa ma mun halakar da su dalili akan wannan wa qad tabayyana lakum min masakinihim ai wani bangare ya bayyana gare ku min masakinihim na gidajensu da ke tsaye a bankasa adawa su ne mutanen annabi hudu alaihi salam wanda mazauninsu a can al-ahqaf kusa da hadramaut a kasar yaman samudawa kuma a alhijir can kasar sham ko kuma kan tsakanin jaziratul arabiya zuwa kasar sham kenan arewacin madina kenan wa qad tabayyana lakum li masakinihim ana magana da larabawa maka duk kun san inda waɗannan mutane suke yanzu haka idan kun je asalin gidajensu suna nan gurin wanda sun rushe ga alamun cewa an yi azaba ga mutanen wannan wuri wa zayyana lahum shaytanu a'malahum shaytan ya kawata musu ayyukansu wato shi aikin shaytan shine ba wai cewa yake zo kai aikin barna ba barna ce amma sai ya sa mata wato fenti sai ƙawata kawata ta ya zanto tana da kyau ka rika ganin kamar wani abu ne na yayi na burgewa fasaddahum anis sabili ya kuma kautar da su daga tafarki wa kanu mustafsirin sun kasance da masana ne abinda ake nufi da mustafsir idan an ce fulanun mustafsirin a larabce shine allazi ya arifu a ala hakikati wanda ya san hakikanin abu amma kuma ya bujire masa ashe kenan kiran da manzannin su suka yi musu kiran da annabi hudu yawa adawa da kiran da annabi sa da annabi salihu yawa samudawa dukkanin sun gane gaskiya ce amma da gangan suka bari tunda ko sun bar gaskiya da gangan shi yasa sai suka cancanci azabar ubangiji shine ma'anar wa kanu mustabsirin sai ce wa qaruna wa fir'auna wa ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وقارون هكا من هلك قارون واند لابار سيجا باتا يمكو ينكو نكيكا تنكو شكرا كونا ومكا من شاكا وهامان هكا من هلك هامان ببن وزير فرعون كينا ولقد جاءهم موسى بالبينات hakika annabi Musa alaihi salam ya zo musu da hujjoji fastakbaru fil ardi amma su suka yi girman kai a ban kasa suka ke yadda da wa'azin da ya musu wa ma kanu sabiqin Allah ce bu su kasance masu kubuce mana ba bu su kasance masu tsere mana ba idan kai sako baka iya tsere ma ubangiji ubangiji na iya damkar mutum ne a kowane lokaci ya ga dama da kuma dankar shi dai danki mutum babu ba zai kai labari ba kenan wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid to sai shi ba kullan akhadna bi ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وبنجي فكلا abin nufi dukkansu kowane ɗaya cikin waɗanda aka ambata baya tun daga annabi shu'aibu alaihi salam mutanensa kenan da adawa da samudawa da fir'auna da hamana ko ko mu ce tun ma daga mutanen annabi lutu alaihi salam shine ma'anar fa kullan kowane daya daga cikin su akhadna bi dhanbi mun kama shi da laifinsa ba wai haka kawai aka yi masa azaba ba tare da laifi ba shi ne ya jawo fa minhum man arsalna alaihi hasiba daga cikin su akwai wanda muka turo musu da hasiban wato ainihin iska guguwa mai tsananin karfin gaske so ne kamar wa kenan kamar adawa wanda Allah ya turo musu da iska fiha azabun alim tudammiru sai shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kazalika najzi alqawmul mujrimin su da so ga iska ta taso tsammanin su hadiri ne mai dauke da ruwan sama har murna suke cewa suna cewa hadha ardun mumtiruna ai wannan girgizan da zai saukar maza da ruwa ne sai Allah ce bal huwa masta ajaltum bihi ba haka bane abin da kuke nema a gaggawa muku ne da gaggawa gashi nan ya fara zuwa so mun tabi kenan kafin a je can rihum fiha azabun Ali. arsalna alaihim arrih alaqim al-aqim wato rih alaqim wanda babu alkhairi cikin ta ne iskan da ba ta dauke da wani ruwa sai dai azaba kawai a ciki Wa man arsalna أرسلنا hasiba wa minhum man أخذته الصيحة daga cikin su akwai wanda mala'ika yayi tsawa ya danki garin su gaba ɗaya suka mutu ne kamar mutanen annabi shu'aibu kamar mutanen annabi salihu duk suratu hud sun ce akhadha allazina zalamu sayha wa akhadhat allazina zalamu sayha duk kowanne saiha aka yi musu shikenan suka gama wa minhum man khasafna bihi al-ard daga cikin su kuma akwai wanda muka nutsar da shi cikin kasa shine kamar qarun wa minhum man aghraqna daga cikin su akwai wanda muka dulmiyar da shi cikin ruwa kamar fir'auna da mabiyansa su hamana kenan ha ko mutanen annabi nuhu ma aka su ma an zurniyar da su ne cikin ruwa wa ma kana Allahu li yuzlimahum da dai Allah bai kasance mai zalunta su ba walakin kanu anfusahum yuzlimun sai dai kawunan su suka kasance suna suna suna zalunta kaga nan gwanintan labari na alqur'ani mai girma da ya ce fa kullan akhadna bi biki ai an kare labarin amma wannan an kawo shi ne ijimalan kamar yadda mai bada labarai ke cewa kanun labari. to kuma me zai biyo baya sai kuma labarai filla filla wa minhum man <laughs> arsalna alaiha hasiba wa minhum man akhadhahu husayha wa minhum man kalini da waɗanda suke ƙaryata abin da ake faɗa musu na wa'azi muna musu talala mai kaman sake ne mu danke su ta inda musu sani ba ayi ta wa'azi ba ka ji kana nan kana morewa kana shakatawa yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai ka tsufa kuma duk waɗanda kake fasikanci da su yanzu kaya musu tsufa ba ka da karfin tafiya ma wajen aikin fasikanci kaga tun daga nan Allah ya danke mutum ya nuna masa iyakarsa wai sai a wannan lokacin ko mutum zai rike tarbi mai kwaya talatin mai shi na Allah ne kuma da can gudun da can me yasa ka rike ba da can to shi yasa tun kafin wannan ranar ta zo maka da sauran kuruciyarka a jikinka jini na gudana a jikinka sai ya zanto kana yiwa Allah da'a kana kaskantar da kai ga Allah ubangiji ta'ala in ka kaskantar da kai kai masa godiya shi sai kara maka abin da ya baka na ni'imar duniya amma da zaran kai girman kai kuma wannan kuma karshen sa baya da kyau kenan sai Allah ce masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya sanil ankabut takhazat baita وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya misalin waɗanda suka riki wani ba Allah ba a matsayin auliya a mataimaka gare su ko masu jibintar lamarin su misalin irin wannan aiki nasu kamar salil ankabuti takhazat baita kamar misalin giza-giza ne wanda yayi gida ma'ana in ka roki wani wanda ba Allah ba dan ya biya maka bukata dan ya jawo maka amfani dan ya kare ka daga abin da kake jin tsoro misalin sa kamar gida gizo wato da yayi gida ya saka gida wato gida na shirme a duniya shine gidan gizo gizo wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut mafi wulakantuwar gida mafi tozaltuwar gida a ban kasa shine gidan gizo gizo yo wanda ya ma baya kwana ciki baya masa amfani wanda ya ma bai kwana ciki ballantana kuma wani kaga gida ne mai matukar launi a nan gurin ubangiji na nuna gajiyawar duk wani wanda za a roka ba shi ba yana nuna kasawar duk wani wanda za a nemi tsari wanda ba shi in za ka nemi tsari ka nema a wurin Allah in za ka roƙa ka roƙa a wajen Allah in za su alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billahi labaitul ankabut law kanu ya'lamun gida mafi zalta a ban kasa shine gidan gizo-gizo law kanu ya'lamun inda sun kasance sun sani wato cewa haka siffar aikin su take to da ba sai da sun yi shirka ba da babu yanda za su kirayi wani wanda ba Allah ba sai Allah ya ce inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay ubangiji ta'ala yana sanin duk wanda suke kira min dunihi ba shi ba min in na kowane irin abu sawa'un wanda suke kira din nan annabi ne ko mala'ika ne ko waliyi ne ko suna kiran wani gunki ne ko wani aljanne Allah dai ya sani kuma zai musu hisabi akan wannan ranar tashin kiyama ba bambanci wajen kiran wani Allah tsakanin wanda ya kira aljan da wanda ya kira mala'ika dukkanin su sun yi tarayya cewa shirka suka yi ba bambanci tsakanin wanda ya kira gunki da aka sassaka da itace da wanda ya kira annabi ko ya kira wali dukkanin su sun yi tarayya shirka suka yi eh akwai bambanci tsakanin annabi da wali annabi na da girman daraja akwai bambanci tsakanin salihan bayi da itace wanda ba mutane ba ai mutane suna da daraja akan dukkan halitta ma ba ma abin nan ba in ba mala'iku da ake taba ba ba amma abin da ake magana akai wajen mayar da su Allah laifin duk iri ɗaya ne wajen gabatar da bukatar da ba a neman ta a wurin kowa sai a wajen Allah duk laifin iri ɗaya ne yadda ba za ka kiraye gunki ba ba za ka kiraye aljan ba haka ba za ka kiraye mala'ika ba haka ba za ka kiraye annabi ba haka ba za ka kiraye wali ko shehi ba ko waye duk ba za ka yi wannan ba duk wanda kai duk kai shirka tunda Allah ya ce wala tad'u min dunillahi kaga hani ne da ya shafi kowa kar ka kirayi wanda ba Allah ba kowaye ba ya shiga ciki ba ma la yanfa'uka wala yadurruk irin wanda ba zai iya cutar da kai ba kuma ba zai iya amfana da kai ba fa in fa'alta in har ka kuskura ka kira wani wanda ba Allah ba kowane ne fa innaka idan min zalimin lokacin ka zama cikin azzalimai waɗanda suka yi shirka kenan shi yasa Allah ke razanar da mu cewa inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay ubangiji ta'ala ya san abin da masu shirka ke kira wanda ba shi din ba wa huwa al-azizul hakim kuma shi Allah shine al-aziz mai rinjaye sannan kuma al-hakim mai hikima وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين Watilkal tilkal abin da aka ambata a baya misalai ne nadribuha linnas wanda muke buga su ga mutane in ji Allah wa ma ya'qiluha babu wanda zai hankalce su ya dauki wa'azi ciki illa alalimun sai masu ilimi malamai ko waɗanda suke kokowar zama malamai wanda ke kokowar zama malami shine wanda kullum inda ake karatu yana kai jiki ya saurara ya ji me ake cewa to irin waɗannan su ne suke fahimtar misalai da Allah ke bugawa in ba haka ba wanda baya cikin wannan matsayin sai ya dauka ba zai dauke su a matsayin komai ba khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqq ubangiji ta'ala ya halitta sama ya halitta kasa da adalci da gaskiya inna fi zalika la ayatan lil mu'minin lalle a cikin hakan akwai aya ga mutanen da suke mummune أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اتل ما اوحي اليك من الكتاب ka karanta abin da ake masa wahayi ake maka wahayinsa na littafi shine alqur'ani manzon Allah ma kenan akwai bukatar ya rinka karanta alqur'ani ballanta namu karayar da zuciyarka da alqur'ani ka lankwasar da harshen ka ya zanto kullun yana jike da haruffan alqur'ani mai girma wa aqimis sala kuma ka rinka tsayar da sallah akan lokacinta inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle ita sallah tana taimakawa wajen hana alfasha da kuma aiki wanda yake mummuna me ake nufi da sallah tana hana alfasha da kuma mummunan aiki shine malamai suke cewa abinda wannan ke nufi in dai mutum yana yin sallah daidai wa daida irin yadda annabi ce sallu kama muni usalli tun daga lokacin da kace Allahu akbar kai sunna du'aul istiftahi kai isti'aza kai basmala ka karanta Fatiha a nutsi har ka je ruku'i yadda annabi yayi haka dagowa daga ruku'i haka sujada haka komai matukar mutum na sallah irin wannan to wannan sallar za ta taimaka wajen ya hatta hana shi alfasha da munkari gwargwadon yadda sallah ta cika gwargwadon yadda take hana mutum aikin alfasha da munkari gwargwadon yadda ta zanto akwai nakasu da tawaya cikin ta gwargwadon yadda za ta gadar wa mutum kusantar alfasha da munkari ina fata an fahimta haka waɗansu malaman suka ce akwai wani hadisi da za ku ji ana faɗa riwayan tabara ne daga abdullahi dan abbas cewa man lam tanhahu salatahu salatuhu anil fahsha'i wal munkar falam yazdad min allah illa bu'da dukkan wanda sallarsa ba ta hana shi alfasha ba ba ta hana shi munkari ba wai ba abin da ya daɗa tsakanin shi da Allah sai ƙara nisa ma'ana wanda zai salla kuma ga shi yana zina ko yana shan giya ko yana caca to wannan ba abin da ya ƙara wa kansa sallar da yake sai ƙara nisantar Allah wannan hadisi ne da'ifi bai tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in ba haka ba da duk mai alfasha suka ce daina sallar kenan dan idan ya zata ta ƙara masa nisantar me zai so ta kara masa ne santar ubangiji ba zai yiwu ba ba tabbatacce bane daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma zaka ji yana yawo a bakunan mutane hadisi na da'if Imam Tabarani ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas da ga sai Ibn Kathir sun kawo shi cikin tafsiri haka Imam Al-Qurtubi da wuya ka ga wani malamin tafsiri ya zo karkashin wannan aya ba tare da ya kawo shi ba sai dai waɗansu sun fadakar cewa hadisi na da'ifi waɗansu kuma sun yi shiru tun da sun kawo ma sanadin abinda suke nufi je ka bi sanadin hadisin dan ka tabbatar ya inganta kafin ka fada ko bai inganta ba wai kawo shi cikin ibnu kasir ba shi ke nuna ya inganta ba shi idan zai kawo zai ce maka qala al imam ahmad bin hanbal haddathana fulan qala haddathana fulan qala haddathana fulan an abi hurairah qala rasulullah abin da yake nufi duk abin da ya biyo bayan qala rasulullahi din nan ba za ka dauka ba sai ka karanta haddathana fulan fulan fulan fulan su wani ya ji da yaji daga wani karanta tarihin su shin ana karban labarin su ko ba a karba shi ya kyale ka ba ya kawo maka sanadi ba ya riga ya fita har wurin Allah ya riga ya fita har wurin Allah aiki ya rage naka yanzu kuma ka je ka bi ka'idojin malaman hadisi ka ɗauki wani hadisin ka ɗora akan sikelin ilimin hadisi ya inganta kai aiki da shi ko bai inganta ba wannan kuma wani makamashi ne wanda ba kowa ke da shi ba kuma shi yasa karatu ba a daina shi karatu kar ka taba cewa ga wata rana na zo na kammala karatu har mutuwa ana ta yin karatu kenan duk malantarka kullum sai ka ƙara bincike littattafan ka kullum kai ta kade masa kura amma ka ga littattafai a ɗakin malami yanan gizo gizo ya rufe su kaga ba a karantawa kenan albarkacin makaranta aka zauna ana ci sai in aiki ya samu mutum kalubale to kuma sai a koma a karkade kura kenan to shi yasa kalubale ke da daɗi a cikin duniyar ilimi ka samu wani ya saba ma kamata ya wa Allah godiya ka yi fatawa wani ya ce ba haka ba ai ya karo maka aiki domin sai ka sake komawa littafi kila ka gano ba hakan bane ba kaga a nan gurin ya sami ya taimaka maka kila ka gano hakan ne ƙara karantawa da kai kuma ka ƙara nutsuwa da shi kenan li zadu imanan ma imanihi ilimi kan ilimi kenan dole sai ana wannan da haka yin an saba ma karka damu ni in ka saba ba zan damu ni ma in saba ma karka damu illa ka ai bincike a bayyana mutane me gaskiya in kuma za a faɗa sai a ce ga littafi kaza ga kaza ga kaza ga kaza wannan hadisi da da'ifi ne amma inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar abinda muka faɗa yin ta yau da gobe na taimakawa wajen mutum ya rage ayyukan barna wannan haka ne waɗansu malaman kuma suka ce as-salata nan abinda ake nufi da ita karatu qur'ani an gane ku lalle qur'ani yana hana alfasha da me da munkari wannan ku kowa ya sani duk wanda ake wa wa'azi da alqur'ani yau da gobe za ga qur'ani ya hana shi me alfasha da munkari me yasa kuka ce as-salatu anan ana nufin al-qur'ani suka ce ga hadisi cikin sahih muslim hadisi ingantacce hadisul qudsi Allah madaukakin sarki ke cewa qasamtu qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu sai ce me idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamadani abdi idza qala ar-rahman ar-rahim qala ta'ala asna alayya abdi idza qala malik yawmiddin qala Allah ta'ala majjadani abdi idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala Allah ta'ala hadha bayni wa bayn abdi idza qala abdu ihdina as-sirata al-mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب قال الله تعالى هؤلاء لأبدي ولأبدي ما سأل a nan gurin ubangiji ya raba sallah tsakaninsa da bawa ne ko ya raba karatun sallah tsakaninsa da bawa karatun sallah ashe as-salatu cikin wannan hadisin ana nufin me karatun qur'ani da haka inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle al al-qur'ani yana hana alfasha yana hana munkari dan haka ake ce masa suna sallah dan saboda idan kai sallah ba qur'ani sallah ba ba ko ba haka ba to ashe kenan min babu salatul kulli wa iradatul juz'i kenan kuma babu darakul juz'i wa iradatul kulli kenan wato juz'u salah shine as-salah wato shine qira'a sai aka ce masa sallah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikirullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasanu wadansu malaman kuma suna da wadansu fasaran daban wadansu malaman su ce abinda ake nufi inna salata tanha anil fasha wal munkar matukar kana cikin ta to baka iya alfasha sai fa in kai sallama yo wannan aiko da qur'ani bai faɗa ba kowa ya san haka shi yasa waɗansu suka ce wannan fasarar ba ta da karfi bai kamata ma mutum ya faɗe ta ba tunda ko ba ilimi ka iya faɗin wannan fasara amma waɗancan guda biyan suna da matukar abin suna da matukar shiga lungu mutuka Allah ce wala zikrullahi akbar waɗansu ma malaman suka ce abinda ake nufi tanha anil fahsha wal munkar ita sallah tana kankare zunubin alfasha da zunubin munkari inda kai ta daidai da sunnar annabi ta ce wannan ma kuma kaga suna da masakada manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisi ingantacce ruwayan bukhari ko muslim yake cewa misalin salloli guda biyar dinnan da kuke a yini kamar misalin wani kwaɗe daga cikin ku kullun zai fito sau biyar ya zo ya yi wanka ya koma gida a jima sake fitowa ya wanka har sai ya yi sau biyar ya ce wannan bawan Allah da yake wannan matsayi za a samu datti a jikinsa sahabai suka ce ba za a samu ba sai manzo Allah ya ce kazalika masal salawatul kham yamhu Allahu bihin al khataya kamar haka ne salloli guda biyar din nan in mutum na tsare su yayi su daidai yadda aka ce ubangiji na kankare zanubai da su kaga wannan kuma ai wannan fasarar ma ta yi tanha an wal munkar wala zikrullahi akbar ambatan Allah shine mafi girma to nan ma akwai fasarori daban-daban waɗansu suka ce ambatan Allah gare ku ku bayi shine mafi girma sama da ambatan ku ga Allah an fahimta ku dan Allah ya ce fazkuruni azkurkum ku ambace ni ma zan ambace ku to idan kuka ambace shi ya ambace ku da ambatan da kuka yi masa da ambatan da ya muku daidai wa daidai suke wanne ne fi girma na Allah shine zikirun zikirullahi akbar kar ku dauka da yace fazkuruni azkurkum an yi daidai wa daidai na an yi kunnan doki ko alama zikrullahi ta'ala lakum akbaru min zikrikum iyyahu ambatan da zai muku ya wanda dan shi zai ambace ku ne a fadar mala'iku kowa ya ji ya yabe ka shine ambatan Allah din kai kuma lokacin da kai kai kaɗai ka san kayi zikiri wani ma bai san kai ba to da wanda aka sani da wanda ba sani ba wanda ya fi girma kenan ko da za ka yi ce lama ka yi zikiri ka sa makarfon ka yi amfani da ta a kofar gidanka duk aji kana zikiri kana da la'ilu karshe dai baka da lada tun da kayi dan mutanen sannan yan unguwarku ne kaɗai suka ji wanda ke nesa kuma bai ji ba amma Allah ko zai ambace ka a fadar mala'iku kaga wancan zikirin ya fi girma kenan waɗansu malaman suka ce wala zikirullahi akbar wato shi ambatan Allah shine mafi girman ibada zikiri shine mafi girman ibada kowace ibada da ba zikiri ba bayan zikiri take shi yasa dukkan ibadar da ba zikiri ba duk girmanta kuma sai ka samu zikiri rukuni ne a cikinta yanzu sallah ita ce mafi girman ibada zikiri rukuni ne a cikin ta domin zikiri karatun qur'ani kenan karatun qur'ani rukuni ne a cikin sallah in babu shi babu sallah ko ba haka ba sannan da ita zaka bude da shi zaka rufe Allahu akbar zikiri ne assalamu alaikum shi ma zikiri ne ashe dukkan ibadar da ba zikiri ba sai ka samu zikiri kuma yana cin kaso mai tsoka cikin ta shine wala zikrullahi akbar والله يعلم ما تصنعون وبنجي تعالى يا سن ابين دكوكي ايكتاوا ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل أنزل إليكم وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون Allah ce wala tujadilu ahlal kitabi kada ku yi jayayya da waɗanda aka bai littafi kafin ku su yahudu ko nasara ko nasara wato kirista ko yahudawa kada ku yi jayayya da su illa billati hiya ahsan sai da hanyar da ita ce ita ce mafi kyawun hanya wato in za ku yi jayayyar ku yi jayayya bisa ga ilimi bisa ga kowa ya koro dalilansa da ke nuna gaskiyar abin da yake kai ko rushewar abin da abokin zancen sa yake kai ba wai jayayya ta zage-zage ba ba wai jayayya ta bata lokaci ba an da ku yi jayayya amma ta hanya mafi kyau illa allazina zalamu minhum sai fa waɗanda suka zalunci kawunan su daga cikin su to wannan kuma jayayya ba ta da amfani kenan to wannan aya malamai sun yi sabani waɗansu malaman suka ce mansuha ce an shafe hukuncinta wata aya ta shafe hukuncinta ayar da ta shar'anta jihadi suka ce yanzu ba ruwanmu da wani jayayya tsakaninmu da ahlul kitab yahudu ko nasara illa dai ko dai mu yaƙe su in ko ba haka ba su yadda za su ba da jizya in ba haka ba su shiga musulunci amma a tsaya ana wani tattaunawa babu wannan tattaunawar haka waɗansu malaman tafsiri suka ce amma dai zance mafi inganci wannan aya tana nan ba a shafe hukuncinta ba har yanzu ubangiji ta'ala ya shar'anta in an samu wani kirista da ya bugi kirji ce zai gane kiristanci yana son ya tabbatar maka ta hanyar bible din da ke hannunsa cewa annabi isa kaza ne dan Allah ne kamar da suke riyawa kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaqulu illa kadhiba in yana so ya tabbatar maka ingancin addinin sa kai musulman da ka ilmantu da ilimin addinin musulunci ya halatta kai ja inja amma in za ku yi ku yi billati hiya ahsan hanya mai tsari hanya mai kyau wanda ba ta yadda jijiyar wuya in ya zo zai magana kai ma ka zo za ka yi magana yan kallo su zo daga dukkan bangalori guda biyu ya ku yan kallo kallo kawai za ku yi ba wanda zai sa baki ta kowane bangare kai fara yin magana wannan yayi magana idan yaso wannan a shi minti biyar wannan a shi minti biyar ko wannan minti goma wannan ya shi minti goma kowa ya faɗa abin da yake kai tare da dalilai sauran mutane kuma kyale su yi hukunci har yau idan an samu kristin za su yi haka in an samu ko musulmi mai karfin halin da zai iya tsayawa ya kare addini sai ya tsaye wannan yana daga cikin jihadi yin hakan an gane ku hakan yana daga cikin jihadi illal ladzina zalamu minhum sai dai waɗanda suka zalunci kawunan su daga cikin su suwa ake nufi waɗanda suka zalunci kawunan su wanda sun san ƙaryar abin da suke kai sun san ƙarya ne suke yi irin waɗannan duk jayayyar da za su yi da su diyar da ka kai su bango ba za su yi da masu faɗi to wannan ka ja in ja da su ɓata lokaci ne kawai sai ka ba su waje amma akwai wanda zai rika ganin kamar yana da hujjar da zai baka ko ba haka ba duk inda mutane suke ko sai ka samu iri biyu ne in ma mai son zuciya wanda yake ya san barna ce amma yana amfanuwa da wani abu to shi kenan sai ya tsaya kan wannan barnan ya dage karfi allazi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa wahid mun san abun bautar mu da abin bautar ku ɗaya ne shine Allah sai dai ku kun karkace ne da gangan kuke bauta wa wani Allah yahudi ke bauta wa uzairu su kuma yan mushin suke bauta wa annabi isa in ba haka ba abin bautar guda ɗaya ne wanda ya halitta shi kadai shine Allah wa nahnu lahu muslimun mu muna mika waya ga wannan abin bauta kadai tace shine Allah وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب كما هكا نمك سوكا دلتاك يزوى غريك ياكي وانا النبي ميجرما فالذين آتيناهم الكتاب وأن دا muka ba su littafi kafin يهود كون سارا ko nasara waɗansu daga به su إيمان للقرآن suna wa min ha'ula'i kuma daga cikin waɗannan wato ana nufin Quraishawa ko sauran Larabawa wanda ba sa kan Yahudanci ko Nasaranci man yu'minu bihi su ma cikin su akwai wanda ake samu su imani da shi an gane ko wa ma yajhadu bi ayatina babu wanda zai yi musun ayoyin mu illa al-kafirun sai mutanen da suke kafiri amma duk wanda yake mai imani baya musu da wata aya cikin ayoyin Allah وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخصه بيمينك إذا لارتاب المبتلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون Ubangiji ce da manzon Allah wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa ma kunta baka kasance tatlu kana karantawa min qablihi kafin saukar Qur'ani min kitabin wani littafi ba da can baka iya karatu ba kafin a saukar maka da alqur'ani wala takhutuhu bi yaminik haka baka rubutawa da damanka ma'ana baka iya rubutu ba da kafin a saukar maka da qur'ani haka kuma baka iya karatu ba idan inda a ce dama ka iya karatu ka iya rubutu sai kuma ka zo da alqur'ani lartabal mubtilun da masu barna sun samu shakka da ba za su gane qur'anin wahayi ne daga wajen Allah ba sai su dauka ko ya kai wajen wani ko ba haka ba sai Allah ya kaddarawa annabi ya zanto annabiyul ummi alladhi la yaqra wa la yaktub baya karanta wani abu da baya rubuta komai baya da malami kuma a makka Allah ya saukar masa da wahayi ya malantar da shi ya zama malamin malamai ba tare da ya shiga aji ya koyi alifin ba'un ta'un ba sallallahu alaihi wa sallam dan an yi haka dan ya zanto mu'jiza ga mutane cewa eh lalle wannan annabta ce dan in ba haka ba wanda aka halicce shi aka haife shi bai san komai ba bai taba koya a wurin wani ba babu yanda za a yi kawai muga ya zo ya iya rubutu lokaci guda sai in ya samu wanda ya koya masa tunda ko baya da malami a makka ashe kenan wa ya sanar da shi Allah ne ya sanar da shi ilimi ne ladunni wahayi ne daga Allah ta'ala shine abin da abinda wannan aya take nufi wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab da tan baka karanta wani littafi kafin alqur'ani wala takhutuhu bi yaminikum kuma baka rubutawa da hannu idan inda a ce kana karantawa ko kana rubutawa lartabul mubtilun da wato ainihin masu barna sun samu ta cewa wannan hakika ubangiji ya riga ya tabbatar da ita a wurare da dama kaɗan daga cikin su wa kazalika auhayna ilayka ne da yake auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri malkita wal iman alkitab anan gurin rubutu ko kuma ya zanto littafi din ma kunta tadri malkitabu wal iman da can baka san menene littafi ba baka san menene karatu ko rubutu ba walal iman rukunan imanin ma baka san su ba walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim sai Allah ya sanya maka wannan alqur'ani ya zanto haske wanda yake shirye da wanda ya so cikin bayinsa abin nufi dai annabi bai koyi karatu wajen kowa ba bai abin nan ba ashe tuhumar da duk mutanen maka suke cewa asatirul awwali naktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila sun rasa madafa ne in ba haka ba ku faɗo waye karantar da shi mana ba wanda ya karantar da shi sura sunna kuma wani abu sai Allah ya kaddara wa annabi zama cikin garin makka bai taɓa fita daga makka da kewayenta ba ƙauyen makka tun da aka haife shi har ya zuwa lokacin da aka saukar masa wahayi amma idan kuna karanta littattafan sira za ku ji an ce yana yaro ɗan karami an yi tafiya da shi ƙasar sham an je garin busra har ma wani bayahude ko wani kirista ya ganshi ya ce wannan shi ne annabin karshen zamani wai ya gane haka ya je ya ga ya zauna gindin wata itaciya da ba ta da ganye sai ta ganye kuma yana tafiya girgije na masa inuwa duk labarai ne marasa tushe ba ko ɗaya daga cikinsu domin inda wannan ta faru abinda mutanen makka suka kafa hujja da shi na cewa qur'anin ko yayi a wurin wani da ya zama gaskiya ke tun daga shi ya haɗu da wani malamin yahudawa ko malamin yan mishan kafin ba a turo shi musu da suna da daman cewa amma dan ubangiji ala nuna mu'jizan qur'ani ba a kaddarawa annabi fita daga wurin makka ba wannan kenan karo na biyu lokacin da aka yi isra'i da miraji da shi ya zo ya ba da labari mutane suka ce ƙarya ne ya ce lalle Allah ya kai shi wajen gaske ne suka ce ƙarya ne in ko ba tsoro ba bayyana mana mu gani sai ubangiji ta'ala ya buɗe masa hanya kawai yana kallon masallacin kudus yace to ga yadda ginin masallaci yake kofa ta kaza tana kallon kaza kuma azara kaza ce a sama daidai wuri kaza ga kofa iri kaza ga katako iri kaza mai fenti ko kaza iri ya musu bayani irin yadda wanda ya je wurin ma haka zai inda a tarihi ya taba zuwa kasar Sham inda Baitul Maqdis yake yanzu ya zo yace yayi miraji da sai ce o oh, dama ai tun yana yaro an taba zuwa da shi dan ya faɗa mana yanzu ai ba ta a ciki to bai taba zuwa ba sai abin ya daure kai da haka ku rike wannan sosai da sosai a littattafan tarihi da littattafan sira suna buƙatar rariya da za ta tace maka su fiha ma habba wa dabba a cikin su akwai ababen da yake ba su da asali ta fuskar ingantaccen tarihi to amma kuma an yada su bakunan mutane a wajen karatun maulidi wajen karatun tafsiri ana ta yada su isra'iliya da sauransu marasa asali shi yasa kullum muke kira ga dukkan wani malami mai koyar da mutane cewa amana ce Allah ya dora akan ka na kullum ka rinka bincike in fa kana karantarwa kana wa'azi kana tafsiri baka kara bincike mutane kuma sun yarda da kai abin da ke faruwa shine ilimin idan ya kare zaka shiga dabaru kuma kana taba mutane kuma suna ta karba ko in baka tace ilimin ka sai ka je ka ɗauko magana da ifiya tun karni takwas da suka wuce bayan shekaru ɗari takwas an yi littafi akai an ce wannan labarin ƙarya ne kai baka ga wanda aka ce ƙaryan bane ba ka ɗauka cewa gaskiya ne ka ɗauka kana ta yi dole ne sai mutum yana bincike ko da wani lokaci walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun dama shi malami na Allah suffa biyu karantaswa karatu tuallimuna alkitab kuna karantar da mutane wa bima kuntum tadrusun kuma kuna kara karatu ba yanda za a kai ta karantarwa ba ka kara karatu a triba a koyarwarka ba yanda za a yi kuma kai ta karatu ka ce yi zo ka karantar ka ce a sai na gama kuma a ce an ci riba da kai ba za a ci riba da kai ba sai ka hada biyu allim wa tadrus tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusu malamin gaske kullun yana karantar suwa kuma kun ga sai aka ce to allimuna alkitaba kuna karantar da littafi wani littafi wani littafi kenan littafin Allah alqur'ani mai girma ko duk abin da zai taimaka wajen a fahimci alqur'ani mai girma kamar ilimin hadisi kenan kamar ilimin sira din kamar ilimin tarihi kamar ilimin lugar larabci tunda qur'ani an saukar da shi da harshen larabci duk suna taimakawa wajen a fahimci qur'ani waɗannan su ne malamai amma malamin da zai zo a bada sa'a wannan ba ma malami bane ba da shi da sauran gama garin mutane duk ɗaya suke mu ne dan da ba mu da ma'auni sai muka dauka shi ma malami ne amma Allah bai sa musu suna malami ba mun san Allah bai sa musu suna malami ba wannan dan sunbu ne kawai wanda za a zo koyi ba koyi maka rubutun sha ko ya je ya sauke Qur'ani ko ya zo ya kaza ai ba koyar da kai Qur'ani ba ya sauke maka yi shi kuma Allah ce tu'allimuna alkitaba ba haka Allah ce ba menene ma'anar tu'allimuna alkitaba kuna karantar da littafi shi karantar maka da yi karantar da kai yi manzon Allah da kansa da ya zo mai yayi abu guda biyu yayi aiki aiki na farko koyar da mutane tilawan qur'anin su iya aiki na biyu koyar da fasarsa haka aya ta ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata kaga yatlu alaihim ayati yana koya musu ayoyin Allah yatlu yana karantawa nan qur'anin kawai karatun zalla wa yuzakkihim yana tsarkake su daga munanan ɗabi'u wa yu'allimuhum alkitaba yana koyar da su littafi to ayatu da ke ai sune alkitab da ke nan gurin a can an ce yatlu tilawa kenan nan kuma yu'allim tafsiri kenan dole sai ko ya koyar da qur'ani kuma ya koyar da me tafsirin kenan haka kenan da malami zai takaitu sai dai ayi ta qira'a zalla ayi ta karatu to abinda za a yaye za a yaye zarata mahaddatan qur'ani amma wanda basu san fasaran ko aya ɗaya ba har yanzu kuma an yi rabi ba a yi rabi bikin ina fata an adu bil qur'an hada qur'ani da alqur'ani idan ka jawo aya ka jawo danginta da yan uwanta da ke waɗansu wurare ka hada kansu sai ka fitar da sakamako duk inda ka ja aya aka yi gaba ka samo to idan ba hafizi ba waye zai iya hado ma kawunan su kuma ba wanda zai iya hado ma kawunan su da gaggawa shi yasa duk waɗanda Allah ya ba su haddan Qur'ani ba karamin ni'ima bace ba ya kamata su girmama wannan ni'imar su ganta wato su tsaya su zage dantse wajen ilimi kuma na addini din ilimin harshen larabci ilimin tafsiri ilimin fiqh ilimin lugha da sun tsaya shekara hudu biyar sai ga mutum dandana ya tazara mai yawan gaske to ballanta naka kai shekara goma kai shekara ashirin ai shi kenan yadda ka jafari a can haka zaka jafari a tafsiri amma ka jafari wajen rubutu ba ka jafari wajen fassara ba ai in an ja baki kuma sai an yi mai sai an fasa shi amma an ja baki ba fasa ba kuma to fasa shi kuma ba zai yi ba dole sai da ilimi kenan dan haka dai abin da nake so mu kai gari shi a nan gurin ubangiji subhanahu ta'ala ya kaddara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zama cikin kuriyar makka da dai bai taba zuwa shan ba bai taba zuwa baitul maqdis ba bai taba zuwa busra ba har zuwa lokacin da ya kai dan shekara 40 sai da aka yi masa wahayi ne a daren isra'i ne aka ɗauke shi daga makka zuwa masjid aqsa daga masjid aqsa kuma zuwa saman sama har inda ya sadu da ubangiji aka farlanta masa sallah aka dawo da shi wannan shine tarihi ingantacce duk tarihin da yace ya je wani gari wajen makka musamman ma yace kasar sham to ba gaske bane wannan tarihi an gane ku وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات bari dai shi wannan alqur'ani mai girma ayoyi ne bayyanannu fi sudurin lazina utul ilm da Allah ya taskance su a cikin zukatan ma'abuta ilimi ashe ba a kiran mutum ma'abuta ilimi sai in a cikin zuciyar akwai wani abu na alkur'ani mai girma dan qur'ani shine jigon ilimi gaba daya wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun ba mai musu da ayoyinmu sai mutanen da suke azzalumai وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير wa qalu waɗanda ba su yi imani ba suka rinka cewa laula unzila alaihi ayatun min rabbi ina ma a ce an saukar musu da ayoyi daga wurin ubangiji inda an saukar wa manzon Allah ayoyi daga wurin ubangiji da mun yadda da shi abinda suke nufi da ayoyi irin abinda da suka rinka tambayar annabi a kawo musu na mu'jiza dan su yi yar kura da shi su ce lan nu'min laka hatta tafjura lana min al-ard yanbu'a ba za mu yi imani da kai ba har sai ka bulbulan mana da wani idan ruwa daga ƙasa mu ga ya fito a cikin garin makka aw يكون لك بيت min زخرف aw tarqa aw كذا aw كذا كذا كذا كذا da suka yi ta roƙa cewa sai sun gaina da gida na zinariya da azurfa ko sun gaina da wata makekiyar gona cike da dabino da inabi da kayan marmari ko sun gaina da kaza ko su ga cewa gashi an sa wata matattakala ya hau ya tafi sama ya je ya karɓo littafi kuma ya kawo musu to wannan ayoyin su suke nufi laula unzila alaihi ayatu min rabbi dan me ba a saukar masa da ayoyin da muka nema ba in gaske ne a tsabar kangarewa kenan da kafircewa kenan sai Allah ce kul ka ce da su innamal ayatu indallah lamarin saukar ayoyi yana wurin Allah shi ko ba a tursasa shi domin shi fa'alul lima yurid ne abin da ya ga dama shi yake wa innama ana nazirun mubin ka ce da su ni annabi kadai nazirun mai gargadi ne mubinin mabayyani banda wannan ba kuma ba na iya kawo ayoyi sai in Allah ya ga dama ya kawo da kansa sai ce awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون التي أولم يكفيهم شم بي إشيس بأننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم مومن سوكر دوانا للتافي غريك وانا أكي كرن تامسو أي إسا آية in dai mu'jiza suke nema in dai gagar koyo ne yo ayal qur'ani ya ishe su ba qur'anin bane bai ce kullu in tamatil insu wal jinnu ala an yatu bi misli hadha qur'an la yatuna bi mislihi law kana ba'dhum li ba'd zahira inda mutun da aljan za su taru kan su yi taron dangi su kawo wani abu kutun kutun qur'ani ba za su iya ba ko da sashi zai taimaka ma sashi kuma suka zo suka yi din suka kasa ba qur'anin bane ya sassauta in sun kasa kawo duka qur'ani su kawo sura goma am yaquluna iftara qul fatu bi ashri suwarin mislihi muftariyat wa du'u man istatatum min dunillahi in kuntum sadiqin in ma ba za ku iya kawo qur'ani ba ku je ku kera ku kirkiro surori goma kacal kamar daga alamtar kaifa zuwa min aljinnati wan nas kadai nan ma suka je suka kasa ya sassauto da su yace am yaqulu naftarahu qul fa'tu bi suratin mislihi ku kawo sura daya an faɗi wannan a makka aka je madina kuma aka sake maimaitawa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin duk suka kasa ya wannan bai sa aya ba kuma me suke bukata kuma sun yi taron dangi su kawo kwatankwacin qur'ani har an-nadru min al-harz yace launa sha'u la qulna misla hadha in muna so sai mu faɗi irin wannan aka ce kawo kuma ya kasa wannan bai sa aya ba kuma to me sai sai an bulbulo da ruwa daga kasa ga abin da yake hannunka ka kasa kawo kwatankwacin sa kana nema bulbulo ruwa daga kasa kai me da shi awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim inna fi zalika lalle cikin abin nan na saukar da alqur'ani a gare ka rahmatan akwai rahama da Allah ya so gare ka da kuma wanda suka yi imani da kai wa zikira da kuma tunatarwa da wa'azi liqaumin yu'minun ga waɗanda suke masu imani sai Allah ce kul ka ce da su ka fa billahi baini wa bainakum shahida Allah ya isa mai shaida tsakanin da ku cewa na isar muku kuma ku kun kangare kun yarda ya alamu ma fi samawati wal ard ai Allah ya san abin da ke faruwa cikin sammai da kasa gaba daya ballantana abin da kuma ya gudana tsakani na da ku wallazina amanu bil batil lalle waɗanda suka yi imani da barna wa kafaru billahi suka zo suka kafirce mu Allah ulaika humul khasirun irin waɗannan sune hasararru Allah tare mu ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين Ubangiji ya ce wa yasta'jilunaka bil azab za ka ji suna neman ka gaggauto musu da azaba su kafirai kenan sai Allah ce walaula ajalun musamman ba dan wani alkawali ba sananne da Allah ya ajiye na cewa ba zai azabce su ba sai an je wannan lokacin la ja'ahumul azab da abinda suka bukata na azaba ya zo musu wala yatiyannahum baghtatan kyale su da sannu ita azaba za ta zo musu baghtatan lokacin da ba sa tsammanin ta wa hum la shurun alhali bisu sani ba yastajiluna bil azab suna neman dai wai ka gaggauto musu da azaba wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin ai azaba ta riga ta zo in mutum ya kafirce domin jahannama tana kewaye da kafirai ma'ana babu yanda za su iya fita daga cikin ta babu yanda za su iya tsere mata يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذو ta'malun yawma yakshahum al'azabu tunatar da su ranar da azaba za ta lullube su ta yadda ba za su samu fita daga cikin ta ba min fawqihim daga saman su wa min tahti arjulihim haka kuma daga gargashin kafafuwansu ta sama ta kasa duk azaba ce Allah tsare lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadhalika najzi zalimin zulalun minan nar wa min tahtihim zulal kenan wa Kulu sai ka ji wato mai maganan cikin su ko kuma mala'ika zai magana ya ce da su zo kuma kuntum ta'malun ku dandani wato ainihin abin da kuka kasance kuna aikatawa aikin da kuka yi na barna sakamakon za ku dandana ko mala'ika faɗa musu haka ko ubangiji ta alarikansa kansa سيتي يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون يا عبادي الذين آمنوا يا وطن سكي إيماني inna ardi wasi'a ku sani cewa lalle ƙasa ta mai yalwa ce kwarai da gaske fa iyya ya fa'budun ni kaɗai za ku bauta duk inda kuke wato wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da ta fara ɗanɗana wa musulmai labarin cewa za su hijira domin tunda suna zaune a makka kuma an hana su shimfiɗa ka'idoji na addinin musulunci a wajen ubangiji kuma ya halicce su ne don su yi bauta ba don su ci su ba ci da sha taimakawa yake wajen rayuwa amma manufar rayuwa shine dan ka bauta mu Allah ai idan ya kasance baka da tunani sai ka ci sai ka sha wannan tunanin bai dara na dabba ba in dai ci da sha da motar shiga da gidan shiga shi kadai ne tunanin ka ya zaka ka samu wannan wallahi tunani da bai tara bai tara na ragon gidanka ba tunani ne na dabba dan me ake ci dan a rayu dan me ake sha dan a rayu to dan me ake rayuwa dan abota mu Allah ashe ita ce manufar me ake ci dan a rayu dan me ake ta dan a rayu dan me ake rayuwa dan a ci dan me ake rayuwa dan a sha <laughs> dabbanci ke da <laughs> in ya zanto kawai za ka rayu ne dan ka ci yani ya ishi ne akul abba kawai ka rayu don ka ci abinci ka rayu kawai don saboda ya mace ka rayu kawai don ka sha abin sha ba manufa kenan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwar razzaqu mati. bambancin dan adam in ya zama musulmi kenan da dan adam inda ba musulmi ba musulmi yana da wannan manufar ya gamsu da ita shi yasa rayuwarsa take kyau take yin inganci shi ko wanda ba musulmi ba yana rayuwa ne dan ya ci ya sha to sai ya ci ya sha ya ci ya sha har yanzu sai ji akwai damuwa a cikin zuciyarsa to shikenan sai kuma sai je nemi jima'i kuma yayi jima'i kuma har yanzu kuma akwai damuwa da kulli a zuci shikenan sai ya sha giya sai ya sha kokin sai ya sha barasa sai ya ji har yanzu dai zuciyata tana da bukatar wani abu akwai damuwa ni mayin ne shikenan sai ya dauki bindiga sai ya bindige mutane ya harbe su ya dasa bom har yanzu kuma hankalinsa bai kwanta ba <laughs> ya shiga cikin ruwa ya yi ninkaya ya tafi yawon shakatawa duk a banza har yanzu zuciyarsa mayan waciya ce dan ba yanda za a yi ta rayu sai da bautar ubangiji shi kuma ya ki sai ya samu wani kulli a zuci wanda ci da sha ba za su warware shi ba sai bautar ubangiji to wannan manufar da dan adam ke ginuwa akai a matsayinsa na musulmi shi yasa ke shan bamban da wato ainihin sauran na adam da ba shi ba shi yasa Allah ce in da aka hana ku wannan ku yi hijira zuwa inda za ku iya yi dan in kana garin da ba a bautar Allah ko ana yi a karkace kuma ga wani gari da zaka je ka bauta Allah yadda ya kamata ka tsaya nan garin ka bata ka lokaci ya ibadi allazina amanu ya waɗanda suka yi imani inna ardi wasi'a ku sani cewa ƙasa ta mai yalwa ce fa iyya ya abudun ni kade za ku bautawa a duk inda kuke kullu nafsin za'iqatul maut lalle wata rai za ta ɗanɗani mutuwa kamar mayar da martani ne daga kafirai da suke cewa wai annabi ya mutu a huta haka ka zai ce wai sai ce wai ka mutu a huta har ma ya yada jita jitar ka mutu bayan kana nan da ranka haka kawai su gaggautowa ke ka mutu a huta to ai kullu nafsin za'iqatul maut tamanna unasun an amuta fa in amut fa tilka sabilun lastu fiha bi auhadi ai wadansu sun so wai in mutu sai suka yace kace da su in dai mutuwa ce titi ne ba na wani ni kadai ba namu ne na mu duka kullu nafsin za'iqatul maut afa in mitta fahumul khalidun in kai ka mutu zasu dawama sai Allah ce summa ilaina turja'un sannan gare ni kuma za a dawo da ku والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم ۖ وهو السميع العليم والذين آمنوا وأن سكي إيماني وعمل الصالحات كما سكي أيك نجري لنبوي أنهم من الجنة غرفا للي زام زون الدسو تكين جدا الجنة غرفا وأن سمانيا من ينطاقنا da ke cike da kayan daga cikin gida daga cikin aljanna kenan wato da suke cike da kayan alatu tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu suna gudana karkashin gidaje da benayenta khalidina fiha suna masu dawoma cikin aljannatin nan ni'ma ajrul amilin ma dalla da ladan masu aiki ba masu surutu ba masu aiki allazina sabaru sune waɗanda suka yi hakuri wajen yi wa Allah da'a wa ala rabbihim yatawakkalun sannan kuma suna dogara ga ubangiji ba sa dogaro da kowa me yasa suke dogara da ubangiji suna da masaniyar cewa wa ka ayyin min dabbatin ai a so da dama zaka samu waɗansu halittu a ban ƙasa la tahmilu rizqaha wanda ba sa iya ɗaukan abincin su ajiye wa kansu sai dai kullun za su waye gari ba komai Allahu ya rizquha ubangiji ke ciyar da su wa iyyakum haka kuma ku din mace ke ciyar da ku tsuntsu baya ajiye abincin gobe duk tsuntsu idan ya kiwo yau haka zai je kwanta a shekarsa ba komai a ciki tagadu khimasan wa taruhu bitana da sassafe dai zai sammako to shine manzo Allah ke cewa da kuna yin tawakkali irin tawakkalin tsuntsu da Allah ya arzuta ku irin yadda ya arzuta tsuntsu ai tsuntsu baya cikin talauci yana cikin arziki alhamdulillah duk da bai ajiye komai a gida ba amma yana cikin arziki domin bai ne baya rasa ba to sai malamai suka ce me kenan ake nufi kar ma ajiye komai a gida kar ka ajiye abincin kwana biyu ko kwana uku ko na wata daya abinda wannan da yake nufi shine wato inda zuciyarka na rataye da ubangiji yadda tsuntsu ya rataye zuciyarsa da ubangiji kuma aikinka kana gabbai da jikinka irin yadda tsuntsu ke yi to da Allah zai arzuta kai da arzuta shi shi tsuntsu abu guda biyu ya hada zuciyarsa na rataye da ubangiji cewa lalle zai bashi sannan baya da kasala da sassafe da tafi ai ba wanda ya fi tsuntsu mako duk duniya gaba ɗaya ko kai su ma da so ya zuga kansa cewa shi ya fi tsuntsu mako dan ya zuga kansa wa kad agtadi wa tayru fi kunatiha bi munjaridin qaid al awabid haykali mikarrin Mifarrin, muqbilin mudbirin ma'an ka julmudi sakhrin hatta hustailu min ali wai yana so ya nuna yafi kowa sauri yace ai lokacin da nake fita daga gida tsuntsu ma yana shekar sai na bacci bi munjaridin da wani katon doki na ingarma qaidil awabi da haikali zuwa can karshen dai abin da ya faɗa abin da dai ake nufi ka zaman to mai dogaro ga Allah ta hanya guda biyu zuciyarka ta dogara ga Allah kuma aikinka kana gabbai baka da kasala to wannan shine hakikanin tawakkali wa ka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha yaso da dama akwai dabbobi da ke ban kasa da ke la tahmilu rizqaha ba sa iya ajiyewa kansa abincin gobe Allahu yarzuquha amma Allah shine ke arzuta su wa iyyakum da ku wa huwa samiul alim kuma shi Allah shine as-sami' wanda yake mai ji al-alim ko masani sai ce wala in sa'antahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa'anna yufakun الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم عند ذاك تنبيس من خلق السماوات والأرض ونن يهل التسم كسا وسخر الشمس والقمر ونن يهولي رانا يكم هولي وتا تكي تفيا yadda ya so da'ibaini kenan la yaqulunna Allah da za su ce da kai Allah ne sai Allah ce fa anna yufakun in sun yadda shi ne ke yin halitta to fa anna yufakun dan me ake karkatar da su da da ya masa bota shi kadai Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi ubangiji shine ke shimfida arziki ga wanda ya so cikin bayansa wa yaqdiru lahu kuma shike kuntata arziki ga wanda ya ga dama cikin bayansa inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne ga dukan komai ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون الله ce wala in sa'altahum inda zaka tambaye su man nazzala minas sama'i ma'an wanene ya saukar da ruwa daga sama fa ya bihi al-ardh min ba'd ya rayar da ƙasa bayan ta mutu abinda ake nufi da mutuwar ƙasa, ke kashe da bushe amma daga baya sai rayar da ita ta hanyar fitar da lambuna akan ta da wato